Domin samun sabbin updates na mining da kuma crypto yadda za ka samu daloli a online, ka je Telegram ka sacin wannan channel mai suna Herwa Gana Academy domin samun kuɗaɗe da kuma morewar rayuwarka. Famfan da kika yi min a yadda na iya famfo da sharri, kika fi ni tasiri a wannan karo, kika sa sai da na bi tawagarki. Wannan gaskiyar da na faɗa, wai ita ce ta samun silar barin aiki na. rundunar sojin najeriya ta kori abdullahi suleiman s Korede ta yi sama da faɗi da kuɗin mai shirya labari da ɗumi a halin yanzu shine madam korede fa ta yi sama da faɗi da kuɗaɗen idris mai wushirya wannan kuɗi da idris mai wushirya bayyana hakan ne a shafin tiktok inda ya ce sun samu wannan kuɗi a wani naɗin sarauta da suka je inda ita madam koredan ita ta musu hanya suka je wannan naɗin sarauta to amma sai dai da aka je idris mai wushirya ya samu wasu 'yan canji amma daga baya kuma madankure da ta yi sama da faɗi da wannan kuɗaɗe inda yake cewa bata ba su komai ba sannan kuma ya san wannan hajiya ta ya haba da su duk da bata gayyace su ba ita hajiyan kenan amma madankure da sun je a sunanta sai dai kuma da aka tashi aka raba dalasumai sai ba a bawa wasu mai wushirya ba aka bawa su madankure da suka yi sama da faɗi da shi To masu sauraro ba tare da ɓata lokaci ba ga nan faifan bidiyon sai ku gane wa idon ku inda Idris mai wushirya ya yi fankan fankan amma kafin nan ku daure ku danna mana subscribe to assalamu alaikum ke madan kwaredo tsakaninki da tsarkin mulkin Allah a rayuwar da kika dauka yanzu kin dauka wa kanki adalci ni yanzu kamar ni an san ni da baki duk da ni ba sabga sabgata bace in fito in ci wani dan adam mutunci yanzu baiwar Allah nan da aka kira ni bayan na gama live abin da yasa nayi wannan live din madan kware da idan nayi miki message kafin sabgar ke kike min message sama da nawa ban kula ba amma yanzu da aka gama sabgar da nayi in nayi miki magana ko kallo na ba ta yi muka ɗauka fa muka tafi bayan Allah muka tafi har gari ina ka katsina muka je muka dina da safe kuma muka tafi daura aka je aka yi naɗin sarauta na wannan baiwar Allah Libina sarauniyar ƙasar Hausa aka naɗa ta baiwar Allah ta san mu amma ita bata gayyace mu ba maganar fa Allah bata gayyace mu ba ma bata san da zuwan mu ba ta gayyaci manyan artist ga sunan su Alji ta su dan Musa su Ado Gwanja ta gayyaci mutane manya manya ta yi musu alkairai sai mu abinda za a ba mu ne ai na san tafi karfin sa wallahi shi yasa na dinga kiran madankwara da saboda in san kan kan abun ya aka yi muka tafi da ni da Abdul Gaya da Bilal da mu da Bilkisu Salis da Khadijan Daji muka tafi wallahi baiwar Allah da ta gan mu in kuka ga da kawayenta da manyan mutane da suke haba haba da mu wallahi aka gama sabga aka yi wani ishi arziki shine ne wannan postin din da wannan din ita sarauniyau nake ce muku ta saka gol da a jakar gol na ce ban taba gani ba sai a ranar aka yi sha'ani aka ci aka sha washe gari da aka je nadi a daura aka aiko da wannan raguna ma sai da aka aiko da sun kai ashirin a bankare na ce da madankware da mu kin ga tunda tafiya zami hanyar nan na ce mata a yanka mana ko rabi ne bakinka da baka saba ba aje maka a cikin mota ma dinga yaga baiwar Allah nan kika ce ba za a bayar ba wai aike waye mutu waye rai ke madankware du in kika san cewa irin wannan sabgar ke ma ya gayyaci ki daina irin wannan abin ki ce wai wai a zo ya ma za a ki zo ki dauke ni a zo kofar gidan mu a dauke ni mu tafi kuma sannan kin riga kafin ai tafiyar nan kin ce mun komai da komai enough an tanadar mana har kuɗin da za a sallame mu aiki tsakani fa da lillahi wa rasulihi ni ban san su ba kuma ita habibti mai sai da kayan mata muna da alaka da ita Ba bata gaya min sabga ba a lokacin ban san yar uwarta bace wai ashe uwa ɗaya uba ɗaya to ni da na san ma sabgar ta ce ta ya ma za a inje ta hannun wai madan kwaredo famfan da kika yi min a yadda na iya famfo da sharri kika fi ni tasiri a wannan karo kika sa sai da na bi tawaganki inda na san yaya habibti ce ma ni zan je ta hannunki ba ta hannun habibtin zan tafi ba ni ma in lodi al'umma ta in tafi na san zan fita kunya saboda ni dai na riga aiko a live din da ne aiko na ji ina faɗa na ga an ci an sha an zuba sutura an zuba dukiya amma ni kuma ban ga wani dan income sai ya biyo ta account ina ba dole in damu kuma madan kuɗa in mata magana sai ta ki min magana sai ta yi shiru sai ta ce min tana hannun Kaduna tana ni za ki bi gaya bin hanya Abuja da Kaduna ki a kwarewa ki nan to duk wanda yake son sangar ta ci gaba da lalacewa ya ci gaba da hada tafiya da ke. tunda ke biki san haƙƙin mutane ba biki san kan wannan dina ba taya ma zaki min irin wannan abin to ni dai yanzu ban ji daɗi ba gaba ɗaya Allah ya isa ma ni da ke sa na fito ne wannan matai wannan maganganun a social media saboda ni dai ko da ne maganganun na san ta fi karfin abin kawai ina so in ji ta ina haƙƙi na ya makale ashe ke kanki a tafiya sabga ce kin zo kin jamu wai kuma ni har nan ni wai in miki to ko fir'auna yanzu ne magana ya fito ya min reply in miki magana wai ki min shiru ki ce min kina hanya Kaduna kina miye kin mai da ni dan iska wato haka nake ashe sabgan nan gaba ɗaya ke kanki yar gayya ce to baiwar Allah nan wannan sarauniya da aka nada dan manzon Allah ki mun aikin gafara ki mun aikin gafara da habibtin gaba ɗaya duk ku yafe min wallahi abin da yasa na fito ne wannan cin mutuncin nake wannan maganganun saboda ita ce madan dan ta hada wannan bala'in saboda ina na san an fi karfin komai a wannan sabgar wallahi kun fi karfin sa saboda na ga yadda aka yi abin amma madan da kullun ce min take za a me za a yi me ke kanki kin san cewa kaga ya ce na me zaki tattaro mu ki tattaro manyan artist irin mu shi yasa amma kuma san abin da yasa ku ganin wannan ni ne sarki magana za a ce na fiya magana kun gane amma ni ban yi dan cin mutunci ba a yanayin yadda ya yi kanwata take gaya min yadda take magana a kaina wallahi sai da naji kunyar wannan magana kuma babu wanda ija wannan masifar sai ke madan kwaredo biki min adalci ba da kika sa na taba martaba wannan sarauniya ki ya kuri tuba nake kaina bisa wuyana naji bakin cikin wannan abun kawai ke biki san gaba sai ki zo ki kwashi mutane kuma mutanen nan yan baka salon a zo abu bai daɗi ba a zo ana sukar masu sabga su masu sabga ma san da zaman mu ba su san da mu ba tunda ba su ce a kira mu ba su ke ce kika uwa kika karfi ya kika ce duk kin san bari ki kankanto mu har a wallahi apartment suka ba mu suka ce mu zauna baiwar Allah na ita sai dai a ba mu hotel ashe duk sun mana alkhairai ma kika hana ya ƙara so gare mu to dan manzon Allah baiwar Allah ki hakuri wallahi na ji kunya abin nan Allah ban ja daɗi ba ha ba wannan wani irin abu ne wallahi ban ji daɗi ba dan Allah da daukacin masoyanta da ƴan uwanta ku yi hakuri wallahi dai bakin cikin wannan abun ban ji dadin sa ba ban ji dadi ba ban ji daɗi ba ban ji daɗi ba wallahi ban so na miki wannan abu ba duk da dai ni dai ba wani cin mutunci ne ko wani abu ba magana ce nake yi akan ita madan kware da ta da wannan wannan allegation din wani abun salai hanyar arzikin kama ta zo garin Hausa sai ka je ka tunkuɗe ta kunya ka ni dai ban tunkuɗe ta ba ina fata ki yi hakuri dan manzon Allah ki yi hakuri sai da ke sarauniya ni ban kawai ni wannan abun da madan ne tai bai daɗi ba na gode Allah Ubangiji kuma ya sa ci gaba yanzu aka fara shi irin wannan in suka zo habibti kuna da nambobin mu kai tsaye ne ya kamata a nema ashir ana ina wa alaikum salam ina buƙatar kaza ina buƙatar kaza sai in yi ba su da Allah su bude ina buƙatar kaza ina buƙatar kaza kai min sai in fito a doki jiki da ni a yi sabgogi musamman mu sabga ta sarauta mu da ƴaƴan bayi duk sai mu zo mu jere a yi kuma sai ita ta zo ta bi ni baki inda kuma wallahi laifin habibti ne da ta gaya min tun farko tsabgar nan tasu ce ni zan yi uwa in yi makarbiya duk wani abu da za a yi na shi'uni ni zan shirya shi sai ya fado a hannun madankwara da madankwara da biki mana alanci ba yanzu ga cinan kin zo kin sa na je na yi abin da na ji kunya barka da dawowa labari na gaba kuma a halin yanzu shine rundunar sojin Najeriya ta kori Abdullahi Suleiman S wannan soja da ya fito a kwanakin baya faifan bidiyo a TikTok kan cewa sojojin Najeriya ba su da niyyar kawo karshen ta'addanci da kuma sauran manyan ayyuka. inda ya bayyana cewa lalle manya-manyan sojoji da ma ƙanana babu wanda bai da tirenin a jikinsa sannan kuma tirenin inda ake bawa sojan najeriya ya fi karfin ƙananan 'yan iskan 'yan ta'adda su ce za su dinga razana shi wanda dai da sauran wasu gaskiyoyi dai da ya faffaɗa amma sai dai kuma wannan gaskiya ta zame masa ƙarfin ƙafa inda aka tabbatar da cewa yanzu an sallame shi daga aikin soja inda da kansa ya fito ya bidiyo ya bayyana cewa an kore shi daga aikin soja saboda wannan magana da yi to masu sauraro ba tare da bata lokaci ba yanzu za mu kawo muku faifan bidiyon ku gane wa idan ku amma kafin nan ku daure ku danna min subscribe jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh najeriya kenan yau sabida na fito na faɗi gaskiya na faɗa halin da ake ciki a najeriya abin da ke faruwa a najeriya ni na ɗaya ba na zagi manya na ba ne na biyu ba na zagi manyan sojoji ba ne ko zagi manyan 'yan siyasa ba na fito na yi magana a kan bandit kan abin da ke faruwa a najeriya saboda na fito na faɗi gaskiya saboda ba a son gaskiya wannan gaskiyar da na faɗa wai ita ce ta samun silar barin aiki na yau an waye gari an kore ni a aikin soja saboda na fito na faɗi gaskiya na faɗi abin da ke faruwa a najeriya yau duk wanda zai fito ɗora bidiyo na ko ci zai magana a kaina sai dai ya fito ya yi magana a kan sojan nan da ya faɗi gaskiya balaka da an ce sojan nan da ya sata ba balaka da an ce sojan nan da aka kama shi da matar wani ba ba za ka ji an ce sojan nan da aka kama shi da bindiga ba to ko ma alhamdulillahi na gode wa Allah kuma da na bar aikin soja insha Allahu bakin da ubangiji Allah tsaga ba zai hana shi abinci ba in Allah ya duniya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma aikin soja ubangiji Allah shi ya dauke ni ya bani kuma ya karbi kayansa a hannuna to ni hakan ba zai sani bakin ciki a cikin raina ba insha Allah kuma abin nan ba zai dame ni ba Allah yadda. To ma sauraro muka kawo muku ƙarshen labarin amma kafin mu tattara ga bitar muhimman kanun su. Kun ji cewa Madam Korede ta yi sama da faɗi da kuɗin mai wushirya inda suka je su wani aiki na, sarautar wata mata aka ba su amma kuma madam kore ta yi sama da faɗi da shi inda idris mai wushirya ya yi baiban bidiyo ya ja allah ya isa da sauran wasu maganganu da ya yi dai kun gane wa ku. lalle yanzu babu amana inda idris mai ya bayyana cewa da madakore da na kula shi da mutunci amma tun da aka ba su kuɗi ta daina mai magana kana kuma kun ji cewa rundunar sojojin najeriya ta kori abdullahi suleiman s wannan sojan dai a kwanaki da ya fito ya faifan bidiyo inda ya bayyana cewa sojojin najeriya suna da tirenin a jikinsu sannan kuma duk wani abun da ya faru za su iya takalin wannan ishu to masu sauraro kar ku manta ku danna mana subscribe da kuma alaman ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora ku huta lafiya